a baya nan da sojojin najeriya sun ƙara kaimi wurin kai hare-hare ga mayakan boko haram a zirin yankin tafkin chadi a cikin sanarwar da ya aiko mana jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin najeriya kanar aminu iliyasu ya yi bayanin cewar kimanin masu sada kayar baya goma sha shida ne tare da iyalansu suka yi saranda tare da mika kansu ga dakarun rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi da ke fotokol kafin daga bisani a mika su ga bataliya ta uku sojan najeriya da ke gamborin gala wani gari da ke kan iyaka mayakan waɗanda suka shaidawa dakarun najeriya cewar lalle da su aka yi ta kai hare-hare ga sojoji da fararen hula a baya yanzu sun ga ba za su iya jure irin ɓarin wuta da sojojin ke masu ba abin kenan ma da ya sa suka mika wuya dr kabiru adamu wani masanin tsaro ne a najeriya e ba shakka irin wannan bumabumai da kuma kuzawa wurare da ake tunanin cewa mahara suna nan zaune zai taimaka sosai wurin kawo ƙarshen matsalar tsaron da ƙasa ke fama da shi. Eh, a yaƙi propaganda na da kyau duk lokacin da ka samu nasara to kai kokari ka yaɗa shi kuma zai taimaka wurin ƙarfafa ma su kansu dakarun sojojin da sauransu a ƙarfin gwiwan yaƙin da suke yi to kuma in aka yi nasara zai taimaka wurin karya ma su abokan wayanda ake yaƙi da su ainihin yunkuri da suke yi na yaƙin tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano kanar aminu isa kwantagora ya ce wannan nasara babban ci gaba ne a yaƙi da ta'addanci ita ma ƙungiyar kanta ya eh, kaga an rage mata ƙarfi da an kakkama wuraren ƙarfin su ya ragu kuma ƙarfin su ya ragu to akwai alamun cewa lallai ana cin nasara a ko ina suke a kasan cewa an ƙara ƙarfi an ƙara himma a kan su amma duk da haka a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu akwai wani abu guda da ya kamata a ce sojojin sun yi sai an tabbata da tsaunukan nan da tsaunukan nan misali yanzu nan wurin tafkin chadi da kuma tsakanin iyaka tsakanin nigeria da Cameroon tsaunukan da ke nan na Mandara Mountain da sauransu to har yanzu akwai wurare da suke walwalan da suka ga dama sai an tabbata amma mai wuraren nan kafin wannan yunkuri da ita rundunar sojan Najeriya take tasiri. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria